Bayan dawowar shugaba Buhari karo na biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha tara, gwamnatin tarayya ta sha alwashin fitar da 'yan Najeriya miliyan ɗari daga tafarkin talauci. Akan ce ta sanya gwamnatin ta fito da tsare-tsaren tallafawa ƙanana da matsagaitan masana'antu da maɓullo da shirye-shiryen horas da matasa sana'o'i daban-daban tare da fitar da biliyoyin naira domin cimma wannan buri. sai dai a sakonta ga taron bita na masu ruwa da tsaki a hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya wato Smedan wadda aka bude yau a Kano kuma za a kammala a ƙarshen mako. Minista a ma'aikatar ciniki da harkokin zuba jari Hajiya Maryam Katagum ta ce annobar corona ta mayar da hannun agogo baya ga wannan aniya ta gwamnati. Daraktan harkokin bincike da tsare-tsare a ma'aikatar Alhaji Babagana Alkali shine ya wakilci ministar. Gwamnati ta yi abubuwa da yawa don a taimaka talakawa. Akwai survival fund COVID-19 palliative kuma akwai special interventions inda aka yi a fannoni da yawa. a wuraren ministry of agriculture da su environment da su water resources policies na government duk akwai su a kasa. amma wannan annoba da ta zo na covid-19 ya dan mai da mu baya saboda haka mun sani mun tabbatar akan cewa akwai da talauci a ƙasar nan yanzu sosai amma za mu kokarta koya za a yi a collaboration na state government da local government duka a taimakawa ƙananan masana'antu sai dai darakta janar na hukumar ta su mai da mai kula da lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu dr dukko umar raɗa ya ce duk da wannan kalubale kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Saboda wannan ne karo na harko wanda aka ba da tallafi a gwamnati wanda kuma aka ba da shi a buɗe ko ka wani ko baka san wani ba za ka iya shiga yanar gizo ka nemi wannan tallafin kuma mun tabbatar da cewa duk abin da aka ɗeban ma kowace jiha 'yan jihar ne suka samu abin kuma mutanen da duk muka je muka yi maganganu da su sun tabbatar mana sun ga kudaden a cikin account ɗinsu tun daga program na payment na support na ma biyan albashi da grant ɗin da aka ba ƙanana da matsakaitun masana'antu da registration da aka yi masa na CSA a kyauta da dai duk sauran wa'annan programs da aka yi. Honorable Abdullahi Balarabe Salame da ke zaman shugaban shugaban kwamitin yaƙi da talauci na majalisar wakilan Najeriya na cewa bayan mun ba su kuɗi muna biyan mu gani nawa aka saka musu nawa suka amfani da shi menene ya aka amfani da shi mun kira honorable minister domin mu ga yadda suke gudanar da abubuwan nan kuma muna kokari inda muka ga akwai matsaloli akwai gyare-gyare muna kokari mu kawo gyare-gyaren nan domin mu ga cewa an sauƙaƙa ko yanzu abin da muke da su shine mu yi kokari a sauƙaƙa ƙa'idodi da sharuɗan da ake more waɗanda kuɗaɗe da mai girma shugaban ƙasa yake ba wannan hukuma ta rage talauci domin ƙa'idon da ake sawa za ka iske waɗanda ke cikin tsananin talauci ba za su cika su ba yanzu in kace sai an ba da account number an ba da bbn an yi kaza macen da aka karkara wadda suka buƙata kawai dubu uku dubu biyar domin ta ƙara inganta sana'arta kawo harshe ta dole a rage Ka'idodi da sharuɗan yadda mutumin ƙauye kawai a mai shi abinda muka so kawai a mai shi ana bukata a tabbatar da ga sunan mutum ga lamba ta ga ward ne ga constituency din shi ga hoto ne sai an tabbatar haka sai a bashi alƙalman baya bayan nan da hukumar mbs mai ƙididdigar al'amura a najeriya ta fitar sun nuna talauci na ƙara zurfi a tsakanin talakawan najeriya saboda matsaloli da dama ciki har da ƙarancin ayyukan yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.